wahabiyawa manafakai ne addinin wahabiyanci addini ne na manafinci addinin wahabiyanci addini ne na ƙiyayyen manzon Allah ya tabbatar da wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa wahabiyawa ba sa son annabi Muhammadu wahabiyawa ba sa son annabi Muhammadu wannan bawan Allah da aka kashe batanci yayi ga janibin annabi babu rami me zai kawo rami ga mutane a garin sakkwata da yawa me yasa ba a je an samu wani an kashe shi ba saboda ba salafi ne dan uwansu ina bella ya bu bella ya bu manafiki ne kai bella ya manafiki ne kai bella ya bella ya kai makin annabi muhammadi a lokacin da debora ta yi ɓatanci ga janibin sai na rasulullahi da yake manafiki ne kai bella ya ba ka fito ka yi shela ka yi ihu saboda ita ba musulma ba ce saboda baka da adalci ka ziga samari duk wanda yake ba musulmi ba ya batanci ga sai na rasulullah a kashe shi amma da yake wahabiyawa munafikai ne ku wannan yana cikin ku ba salafe ne saboda kun fi kaunan dan uwanku da annabi muhammadu amma kun zo kuna bashi kariya wallahi tallahi ba rami babu abin da zai kawo rami wannan bawan Allah in ba shi da aƙida ta cin mutuncin annabi wallahi ba yanda za a yi haka kawai a tarin mai a cikin gari har a kashe shi ba rami me zai kawo rami ina munafikan wahabiyawa ina munafiki lukuwa ina munafiki balla yabo ina munafikin addini sa'idi mai kwano ina munafikin addini kabiru gombe ina munafikin addini balalau ina manafikan addinin wahabiyawa waɗanda an taɓa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa wasallam amma wanda ya taɓa annabin ɗan uwansu ne sai suka yi shiru suka ba da kariya wai har sallah suka je suna mai saboda shi ɗan uwansu ne to saboda haka ya tabbatar da mugaye ne ku azzalumai ne ko ba annabi ne a cikin tafiyar ku ya tabbatar da ba annabi ne a cikin tafiyar ku ya kamata wallahi babu rami babu abin da zai kawo rami abin da ya sa kuka gani mai baro da tun daga faruwan abin bai minti biyar ba aka tura min na gani ban yi magana ba sai yanzu saboda duk abin da za ka aikata iza ratta an tafi ala shay'in annabi ce fadabbir aki duk abin da za ka aikata ka tsaya ka duba ƙarshen shi yaya zai kasance na gama sacin na gama bincikai na tabbatar da wahabiyawa munafikai ne dukkan su tun daga kan ibnu taymiya har zuwa dan karamin karamin alhakin ne makiya manzon Allah sallallahu alaihi sun fi son dan uwansu ga annabi Muhammadu wallahi tallahi babu rami babu abin da zai kawo rami wannan basalafan da aka kashe da kuka ji wahabiyawa sun yi shiru saboda dan uwansu ne to juniya ku shaida masu cin mutuncin annabi wahabiyawa ne masu zagin annabi wahabiyawa ne daman dakta idrisu ya yi kuma wannan yana ɗaya daga cikin almajiran dakta idrisu masu ainifin masu ainifin ainifin mara ma dakta idrisu baya a garin sakkwata ya zo ya yi ta'annuti ya faɗa mu Allah ya saka muku da alkhairi jahilai jahilan da kuwa kashe shi Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi in ba rashin adalci ba yanzu kirista ta yi debora munafukan malaman wahabiya kun fito kun ce a kashe ta kashe ta da aka yi an yi daidai amma ga dan uwanku ya zo ya ci mutuncin manzala sasala ba rami me zai kawo rami wallahi ba yadda za a yi hakan nan wannan mutumin bai faɗa mummunan magana ga sai sayyidina rasulullahi ba mutane su taso su kashe shi wallahi ba zai yiwu ba babu rami babu abin da zai kawo rami saboda haka wahabiyawa manafukai ne ku Dr. Idrisu manafiki ne kai balalau manafiki ne kai bello ya ba a sakkwata manafiki ne kai lukuwa manafiki ne makiyin annabi ne kai sa'idi mai kwanan bara manafiki ne kai makiyin annabi ne ba kwa san annabi muhammadu kabiru gomba manafiki ne kai wallahi ba ka san annabi dan salafiya a cikin ku annabin da manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'ina ɗayanku ba zai zama cikakken mai sona ba sai ya fi sona a kan kansa da ‘ya'yansa da dukiyoyinsa da duk abin da ya mallaka sanda annabi ya wannan magana akwai sai na umar a wurin sai na umar sai ce ya rasulallahi wallahi la anta ahabbu ilayya min walidi wa waladi wan nasi ajma'ina illa nafsi allati bai da jambaya ya rasulallahi wallahi na fi son ka fiye da kaina da ‘ya'yana da duk abin da na tara sai dai raina da yake ainihin kafaɗa na yake wuyana shi ne na fi so da kai annabi ya ce har yanzu soyayya ka ya umar bata cika ba sai da Umar ya ce ya Rasulallah wallahi la anta ahabbu ilayya min walidi wa waladi wan nasi ajma'ina wan nafsi allati baina jambay sannan ne annabi ya ce al'ana ya Umaru yanzu ne ka zama cikakken masoyina ya Umaru wahabiyawa manafikai ne ku maƙiya zan Allah tun daga kan Ibrahim zuwa yanzu in dai mutum ba ne makiyin annabi ne saboda dan uwanku ne ya batanci ga annabi kuka zo kuka nuna kun fi son wannan wannan mutumin akan annabi wannan salafan kun fi son shi akan annabi duk yadda za ku yi kuma abun kwaskwari ma ku gyara kai ma kai ma ya kake da suna tamora manabikin Allah ne kai tamora ashe kai ma manabikin Allah ne kai har ka tashi ka tafi ainihin wannan ainihin masjara ka tafi mahautan nan ka je ka tattauna da su kai kana cewa ya zagi annabi bai to ba rami me ya kawo rami in babu rami me ya kawo rami mutane dubu nawa suke rayuwa a Sokoto ba je an afka musu an kashe su ba me yasa kuma na yi bincike an tabbatar min da halin shi ne irin maganganun da Dr. Idrisu yake furta wa janibin annabi irin waɗannan maganganun ya wannan bawan Allah ya sha furtawa ga janibin annabi kuma zan karanta muku ga littafin ashifa bi ta'arifi huquqil mustafa na alkadi iyad gashi a gabana sannan akwai akwai littafin asarimul maslul ala shatimin rasul shi ma na ibn taymiyatul harrani wanda shi ma zan karanta muku a gabana menene hukuncin wanda ya koda mummunan magana yayi ga jadibin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama insha Allahu rabbi zamu ci da saboda haka wahabiyawa wallahi al'azimu mun gano ku kiyayya annabi ce fal a cikin zuciyarku ba kwa san annabi kawai ya ƙuru na bi ma laisa fi ƙulubin wabiyawa suna faɗan san annabi ne a bakinsu wallahi bai kai ba ya ku wahabiyawan Najeriya da Afirka da duniya ga baki ɗaya wallahi mun gano ku makiya annabi ne me yasa da bora da ta zagi annabi kuka fito kuka yi ca a kashe ta aka kashe ta kuna taibawa amma yanzu ga mutumin da ya batanci ga janibin annabi an kashe shi kun zo kuna ta bada kariya ba bai zagi annabi saboda yana cikin ku ba salafi to ku sani duniya masu zagin annabi sune salafawa da mun sha gaya muku gashi dai yanzu kun gani yan nuna ta nuna masu zagin annabi masu cin mutuncin annabi sune salafawa masu cin mutuncin annabi su ne salafawa ga fasalafe daga ainihin ƙasar sokoto ya zo ya ci mutuncin annabi ya faɗa mummunan magana akan annabi ya maimaita irin abin da Dr. Idris ya faɗa akan annabi ba salafe ne ba dan tijjaniya ne. amma da yake munafukan addini ne farko har sun fara cewa dan tijjaniya ne daga baya suka suka ce ai dan shi'a ne to an binciko ba salafe ne dan uwanku ba salafe makiya manzon Allah ba kwa ganin girman annabin nan da Allah ya ce li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu Allah ya ce ku girmama annabi ku kammama annabi annabin na da sayyidina Umaru da sayyidina Abubakar suna gabai suna tattaunawa kan addini suna daga murya Allah ya yi musu warning yace ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahari ba'dikum li ba'din an tahbada a'malukum wa antum la tash'uru wa antum la tash'uruna eh har ma zaka je raga musu ku samu natsuwa wa alamu anna fikum rasulallah ku sani akwai annabi Muhammadu a cikin ku annabin nan da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama saboda girman ka san da kai jifa ba kai ka jifa ba ni ne na jifa ya rasulullah hmm? amma saboda kiyayya irin taku ta wahabiyawa yanzu ba salafe dan uwanku ne ya taba annabi kun zo kuna bashi kariya ko kun zo kuna bashi kariya ko wannan koyarwar da kuke gani bayan kun kuka ku koyar da cewa in mutum ya zagi annabi a kashe shi an kashe kuma kun zo kuna cewa a'a saboda dan ku aka kashe to wannan koyarwa idan mun koyarwar ta'addancin ku ce wallahi tallahi koyarwa ta'addancin wahabiyawa ne su suka koyar bella ba manafikin Allah ba kai ne ka koyar da cewa me yasa baka fito kai magana ba manafiki makiyin annabi malamin gwamnati malamin neman duniya Bello ya ba me yasa yanzu da wannan ba salafin ba mu ji ka ce komai ba har yanzu manafiki ne kai Bello ya ba makiyin annabi ne kai ni mai baro da na ce manafiki ne kai makiyin annabi ne kai Debora ta yi kunsa an kashe ta ita ba mutum bace ita ba mutum bace kunsa an kashe ta saboda ita kirista ce ba addinin ku ɗaya ba wannan shine adalcin da addinin musulunci ya koyar wannan shine koyarwan annabi amma ga naku yi kun yi muku saboda kar a ce yan salafiya suna zagin annabi to duniya ku shaida masu cin mutuncin annabi yan salafiya ne gashi ta bayyana ta bayyana wahabiyawa su suke cin mutuncin annabi an ci mutuncin annabi sun yi shiru daman suke cewa annabi mutum ne kaman kowa sun rena shi suke cewa iyayen annabi na wuta sun rena shi Ahmad Guma a nan garin Kaduna shi ke cewa wai dan an kashe Husaini jikan annabi Sowat duk wani abu na naƙasu da ake dangana shi ga manzon Allah su ne ba su ɗauki manzon Allah a bakin kowa a bakin komai ba annabi an ce ya ga Allah sun ce bai ga Allah ba saboda sun rena manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an ce sai na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine shugaban halitta yanzu wai har an samu wahayi suna cewa wai annabi ba shi bane shugaban halitta ina gabar annabi Ibrahim ina gabar annabi Adam duk wani abu na daraja da ake jingina wa annabi wahabiyawa makiya annabi aikinku kenan to yanzu wallahi yan nuna ta nuna yan nuna ta nuna duniya ku shaida salafawa ke zagin annabi ke ci mutuncin annabi wanda ya yi wannan ainihin batanci ga annabi ba salafe ne amma sun yadda su mara mai baya su juya wa annabi baya wallahi kun yi asara wahabiyawa kun yi asara wallahi kun yi asara kasirar duniya wal akira asarar duniya da asarar lahira kun yi wahabiyawa wallahi tallahi kun yi saboda haka zan karanta muku al'umma ku ji wannan littafi shine ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa na alqadi iyad ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa na alqali iyad idan ka duba mujalladi na biyu babi na farko zaka ji inda alqadi iyad ya kawo hukuncin wanda ya zagi annabi ba ma wanda ya zagi annabi ba kai kama annabi shagube hatta Dr. Idris dutsen tanshi ya cancanci a kashe shi ya cancanta a kashe shi wallahi tallahi inda za ka yi amfani da abin da alkali iyar ya faɗa to da tuntuni Dr. Idris dutsen tanshi ya dade a lahira da a ce za a yi amfani da abin da wannan malamin ya faɗa a cikin haƙƙin annabi wala da tuntuni an kashe Dr. Idris domin maganan Dr. Idris ta cancanci a kashe shi akan annabi gashi maganan Dr. Idris ita wannan basalafe ya ɗauka ya amfani da shi wannan basalafe ba wahabiye wannan magana ya ɗauka ya amfani da shi ya je ya yaɗa a gaban a wanda ba za su iya ɗaukan cin mutunci ga annabi ba suka saka suka bige shi amma saboda wahabiyawa makiya manzon Allah ne wai suna kokari su ba dan uwansa kariya har da mai sallah har da mai sallah ana ma makin annabi sallah ne makin annabi tsinanne ne makin annabi mai wanda bai ganin mutuncin annabi matsiyaci ne Walatu salli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu lallai ilalla duk wanda aka tabbatar da makiyin annabi ne ba a mai sallah manafikin addini irin wahabiyawa ba a mai sallah saboda haka wa'annan yan uwan shi manafikai su suka ja sallar suka yi kuma wallahi tallahi wannan mummunan magana da ya faɗa ga janibin annabi in an yi magana su ce wai kare tauhidi duk tauhidin da babu ganin girma, annabi Muhammadu, wannan tauhidin ya zama shiririta ai annabi shine tauhidi a sallah fa in ka zo sai ka sa annabi a ciki ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullahi wurin kiran sallah haka wurin iqama idan babu annabin ma babu tauhidi duk wanda ya rike Allah bai rike manzon Allah ba wallahi yayi aikin banza idan ko ka zo ka damƙe manzan Allah ka kama manzon Allah ka ma manzon Allah sai Allah ya da ya jawo ka jikinsa wala in kuntum tuhibuna Allah fattabi'uni in dai kuna son Allah to ku bi ni ni annabi Muhammadu ku kama ni ku rike ni sai lahu sai Allah ya so ku ya ku wahabiyawa Allah ya isa tsakaninmu da ku wallahi mutuncin annabi ya fi mana mutuncin iyayenmu mutuncin annabi ya fi mutuncin ‘ya'yanmu, mutuncin annabi ya fi mutuncin kanmu, mutuncin annabi ya fi mutuncin matanmu. Allah ya isa tsakaninmu da ku. Allah ya isa wahabiya wanda kuka haɗu kuka ma wannan mutumi wannan maƙin manzon Allah da kuka mai sallah Allah ya isa tsakaninmu da ku. Da ku kun ci mutuncin addinin musulunci, wallahi kun ci mutuncin addinin musulunci. kun ci mutuncin addinin musulunci saboda haka malaman da suke fitowa suke cewa ai bai kamata wayannan matasa su ringa ɗaukan doka a hannu ba ba kowa suka koyi da ɗaukan doka a hannun nan ba su ne wahabiyawa bari man ƙara sa muku kuji wallahi su suka koyi da wannan ɗaukan dokan ɗaukan doka a hannu wallahi wahabiya ku kuka koyar kuma ku wallahi ku kuka koyar da ɗaukan doka a hannunku bari ku ji yadda wannan ke magana ba ma annabi ba saboda su sun fi ganin darajar sahabbai sun fi ganin darajar sahabbai akan manzon Allah da iyalan manzan Allah mu ko mun fi ganin darajar manzon Allah da iyalan manzan Allah akan kowa dan karami daga cikin ahlul baiti wanda shi zai zo a ƙarshe imamu mahadi ya fi sayyidina abubakar ya fi sayyidina umar ya fi sayyidina usman ya fi sayyidina usmanu wayannan sahabbai ne shugaban jinin annabi muhammad ne da wannan ne su kuma suke ganin sahabbai ma sun fi annabi daraja tunda sun ce kan mi maulidin manzon Allah amma sun zo sun yi makon sahabbai a Kano sun yi maulidin sahabbai saboda a wurin wahabiyawa wallahi tallahi sahabbai sun fi annabi muhammadu a wurin wahabiyawa sahabbai sun fi annabi muhammadu annabi da shi da ahlul baitin sa ba komai bane mu ko dan karami dan karami daga cikin ahlul baiti wallahi tallahi ya bi duk sahabban manzon Allah ɗan ƙarami daga cikin adal baiti ƙarami ya fi abubakar ya fi umar ya fi usman wallahi ɗan ƙarami daga cikin ahlul baitin annabi jinin annabi in dai jinin annabi ne wallahi tallahi billahi lazi ya fi duka sahabban annabi ya fi duka sahabban annabi saboda Allah ne ya tsarkake su ya ce inna ma yuridu Allahu li yuziba ankum rijsa ahlal baiti wa yudhhirukum tadhira babu wanda Allah ya ma wannan sai jinin annabi Muhammadu Allah ya ga dama ya tsarkake ku ya ku alu baitina ya ku iyalan gidan annabi tsarkakewa Allah ya tsarkake iyalan gidan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama saboda haka bari ku ji wannan abin da ke faruwa idan mutum ya yi abu fuf an kashe shi koyarwa ce ta wahabiyawa bari ku ji koyarwa ce ta wahabiyawa ji da shi duk inda za a ma a duk wanda ya taba sahabi kafin a je wani kotu ji da shi ta inda za a je ma a ce duk wanda ya taba sahabi kafin a je wani kotu ka yanka shi kawai ana zuwa mai faru ka ce sahabi ya zaga sahabin kuma ya fi ka ya fi babanka ya fi mamanka ya fi kakanka ya fi afende ya fi agwalgwal ya fi kowa din nan da kake kan ka ce a ce za a kai ka wajen yan sanda ka ce ka kai ni wajen sanda sai na kashe shi to wannan ba wahabiye ne wannan ita ce koyarwar wahabiyawa wannan koyarwa su suka koyar duk wanda ya taɓa sahabi ka kashe shi duk wanda ya zage sahabi ka kashe shi wa ya gaya maka da kiki jahili zagin sahabi hukuncin kisa ake wa mutum jahili ku tabbatar da wannan su koyi da ta'addanci annabi ya gaya mana sibabul muslimi fusukun zagin musulmi fasikanci ne zagin sahabbai baya fitar da mutum daga addini bai kai zagin sahabbai bai kai a kashe mutum ba babu wani aya ko wani hadisi da tabbatar da dan ka zagi na Abubakar a kashe ka babu babu wani aya ko hadisi da tabbatar dan ka zagi na Umar a kashe ka ka dai yi fasikanci kai fasiki ne ordinary musulmi ma ka zage shi fasiki ballantana sabbai annabi cewa ya man sabba a fa alaihi la'natullah duk wanda ya zage sabai na Allah ya tsine mai wal malaikati da malaikai wan nasu ajma'i da mutane guda ɗaya babu inda manzon Allah ya ce duk wanda ya zage Abubakar ko kashe shi to kaga ta'addanci wahabiya ku ko koyar ku yan ta'adda ne wannan yara abin da suka yi dan sun ɗauka doka a hannu mu ba muna goyon bayan su bane daman addinin mu mu mazabar mu ta ɗariƙa mazaba ce ta zaman lafiya ba mazaba ba ce ta ta'addanci ba taɓa ganin ma cikin ta'addanci ba duk 'yan ta'addan da aka samu a duniya tun daga kan 'yan boko haram za a samu wabiyawa ne Muhammad Yusuf almajirin Ibn taimiyya ne almajirin Abdul ne shi za ga in za su kashe mutane sai sun daga littafi sun ce kamar kala shekul islam ibnu taymiya shekau har ya koma ga Allah in zai kashe mutane sai ya daga littafin ibnu Ba ka taba ji wani ɗan ta'adda ya daga littafi ya ce kamar kala sheku ahmad tijani ba ko ko kamar kala shehu ibrahim inyas ko kamar kala sid abdul qadir jilani babu su ne 'yan ta'adda wahabiya su suke koyar da ta'addanci waye ya ce in ka zage sabi a kashe ka amma ga shi shi yanzu ba ma akan annabu ba kan sahabbai wannan ɗan ta'addan yana ba da umarni ba salafi ba wahabi a kashe mutum to wannan su suka koyar kun koyar da abu yanzu an taɓa ku shine kuke nema kuma abin birki ba mu ce samari ku rinka ɗaukan doka a hannu ba a yanzu bari in koya muku irin na karantarwan Allah ya ƙara ma profesa ciwon idan wahabiyawa lafiya da tsawon kwana profesa Ibrahim Makari ɗan Kaduna ba zazzagin nan namu Allah ya ƙara mai lafiya Allah ya ƙara ma ainihin Maulana Sheikh Hafiz Abdallah masoyin Annabi Muhammadu lafiya da tsawon kwana koyarwar namu lokacin da wani ya batanci ga sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da Maulana Profesa Ibrahim Makari da shi da ainihin Sheikh Hafiz Abdullah, kama shi suka yi ba duka ba zagi suka ɗauke shi daga nan har Kano suka je suka danka shi a hannun hukuma to kaji koyarwar mu abin da ya faru kenan wallahi azimi kuma koyarwar mu ko da Profesa Ibrahim Makari da Malam Hafiz Abdullah shugaban Ambato suka kama wanda ya batanci ga annabi suka doka da oda suka je suka danka shi a hannun hukuma har Kano amma da ke wahabiyawa ku koyarwa ku ta'addanci ne almajiran Ibn Taymiyyah Allah tabaraka wata'ala ya la'ance ku wahabiyawa Allah ya ɗaiɗaita wannan mazhaba ta ku wahabiyawa Allah ya karar da ku Allah ya daga daga da ku wahabiyawa saboda wallahi ba kwa san annabi ni mai ɓaro ta abin nan ya min ciwo abin nan ya ɓata min rai dan uwanku ba salabe ya taba annabi amma kun fi san shi yan uwa babu rami me zai kawo rami wannan bawan Allah haka kawai za a je a kashe shi haka kawai ba rami me zai kawo rami duk mutanen da suke wurin ba je to koyarwa ce ta wahabiyanci saboda haka ƴan uwa barin karanta muku kuje me hukuncin wanda ya ma manzon Allah sha gube ka duba cikin wannan ainihin fasa mujalladi na biyu zaka ji inda alkadi iyar yake cewa fi bayani ma huwa fi haƙƙi sallallahu sallam a cikin bayanin haƙƙin manzala sallallahu sallam sabbun au naqsun min ta'aridin au nassin zagi ko tawaya ka danganta wa manzala wani abu na tawaya ko ka ko kuma kama manzala sallallahu alaihi wa wasallam habaici ko kama manzala habaici ko ka mai magana mai jirwaye mai kaman wanka kama annabi mai hukuncinka alƙadi iya ne ce ilam waffaqana Allah wa iyyak ka sani Allah ya datar da ni da kai anna jami'a man sabban nabiya lalle dukkan wanda ya zagi annabi musulmi ne ko kirista ne ko ba salafe ne ko ba wahabiye ne naman wahabiya kuka saba zagin annabi kun ci annabi Muhammadu mutum ne kaman kowa wannan zagi ne ibnu Taimiyya, Allah ya kara mai nauyin ƙasa dan abdul wahab Allah ya kara mai nauyin ƙasa ya kalla annabi ya ce asaya kairu min muhammadin sandana tafi annabi Muhammadu alkhairi wannan ba zagi bane ibnu taymiya yace inna mujarradal huzn ala rasulillahi la fa'ida tafiya asala dan manzon Allah ya mutu ku tsaya kuna bakin ciki fiye da amfani wannan ba zagin annabi bane ibnu taymiya ce, idan ka je aikin hajji ko umara ka ziyarci manzon Allah fa sallamta alaihi kama annabi sallama assalamu alayka ya rasulullah farudda alayka assalamu kaji an dawo maka sallama ce fa inna shaidana huwa allazi radda alayka salam daga cikin kabarin annabi in ka ji an amsa maka sallaman ba kowa ya amsa maka ba shaidan ne ya amsa maka wallahi haza qauli ibnu taymiya wallahi wannan maganar ibnu taymiya ne in ba maganar ibnu taymiya bane ku zo ku karyata ni wahabiyawa wannan ba zagin annabi bane su suka koyar abubakar gumi shine yace annabi muhammad mutum ne kaman kowa zagin annabi a wurin ku aka koya Allah ya ƙara ma yayana shehu misalu mai ɓaro ta lafiya Allah ya saka mi da alkhairi kwanaki na ɗan sa shi wani taro da muka yi a Kaduna ya ɗan yayyafa muku fiya fiya ya zo ya ce wallahi tallahi duk wani a Faransa kaga wani mutum ya ci mutuncin annaba a Faransa ko a Amerika ko a Ingila wallahi ya suka koya mai kuma wallahi haka ne almajirai ibn taymiya su suka koyar da rashin rashin ganin girman annaba a duniya alƙadi iyadi ya ce man sabban nabiya duk wanda ya zagi annabi au abahu ko kuma ya aibata annabi dan Allah wanda ya ce bai neman taimakon annabi wannan ba aibata annabi bane au abahu ko ya aibata annabi au haqa bihi naqsan ko kuma ya jingina ma annabi tawaya tawaya ka jingina ma annabi tawaya wani abu zai dan tauye mutuncin annabi shi ma hukuncin ka kisa ne ko ka aibata annabi ba sai ka kama kalma ta zagi ka zaga ba a wani abu na tawaya eh yanzu misali a cikin wanda suke bibiyan mu ga akwai ga wani wai abubakar muhammad gude sai in ce abubakar muhammad gude hannunka a lankwashe yake duk da kai ma ba wahabiye ne to in sanar da kai ya kai manafikin allah karamin ba wahabiye in ka danganta wa manzon Allah wannan kalman hukuncin ka kisa ne in ba ku sani ba ku sani ya ku jahilai jahilan wahabiyawa wannan kalman ka danganta ta ga annabi yanzu kaga gashi na danganta ta a gare ka karamin ba wahabi makamashin wutar jahannama wallahi tallahi in ba ku bar addinin wahabiyanci ba wallahi ko wuta ta cika wallahi sai an yi maneji da ku billahi allazi la ilaha illa wa duk wanda ya mutu da aqidar ibnu taymiya sai ya shiga wuta billahi lazi la ilaha illa duk wanda ya mutu da aqidar Abdul Wahhab wallahi dan wuta ne shi billahi lazi la ilaha illa duk wanda ya mutu da aqida ta Albani wuta ko ta cika sai an yi manage da shi billahi lazi la ilaha illa huwa domin wallahi totally automatically ba kwa san manzon Allah ba kwa san annabi to mu ji awil haka bihi naqsan fi nafsihi ko kuma ka danganta wa manzo Allah ta waya a ainihin ga janibin annabi au nasibi kai ko dangantakan annabi ka soka ba fa annabi ba dangantakan annabi kamar matsiyatan wahabiya masu cewa iyayen annabi na wuta to ka ainihin ka ainihin ka tauye haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama billahi lazi la ilaha illa sai ka shiga wuta wuta ko ta yi kwanta sai ka shiga gashi ka tauye dangantaka na annabi ko kuma ka kalli annabi ka ce a cikin iyayen annabi ka faɗa da bakinka ka ce babu akwai wanda ba mutanen kirki ba wannan maganan ka faɗa ba sai an kashe ka gashi inji alƙadi iyad au dinihi ko kuma ka, ka ainihin ko kuma a cikin addinin annabi Muhammad ka rinka kokonton wani abu kamar yadda Ahmad Gumi a Kaduna yayi Ahmad Gumi to ko Ahmad Gumi wallahi ya cancanci a kashe shi Ahmad Gumin nan na Kaduna saboda ya kalla sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace akwai lokacin da annabi ke cikin zafin ciwo zai faɗa wani abu sai na Umar ya hana manzon Allah saboda abin da annabi zai faɗa ya saba mu duk ka'idojin addinin musulunci wallahi tallahi wannan hukuncin kisa ne wallahi tallahi da ana bin ka'ida an bi darajar manzon Allah wallahi tallahi Ahmad kuma ba zai sha ba shi ma sai an kashe shi saboda cin mutuncin annabi ne au khaslatin min kisali ko kuma a ɗabi'ar annabi ƙwaya ɗaya ce zaka kalle ta ka taɓa ɗabi'ar annabi ba annabin ba ɗabi'arsa wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'unsa ka taɓa to shi ma hukuncin kisa ne au arrada bihi ko ko mutum ya ma annabi habaici ka ba annabi jirwaye mai kaman wanka ko kamar habaici au shabbaha hu bi shay'in ala ɗariƙi sabbi ko kuma mutum ya kamanta annabi da wani abu wanda yake kamanceceniya da zagi ko da ba zagi bane hukuncin kisa ne ya kamanta annabi da wani abu abin mai kama da zagi ko da ba zagi bane hukuncin kisa ne hukuncin menene awul awul izra alai ko kuma attahawun ka faɗa kalman wulaƙanci ga manzo Allah hukuncin kisa ne shine al-izra aul izra alai kama manzon Allah kalma ta wulaƙanci at-tahawun to shi ma hukuncin kisa ne aw tasgir ko ka kaskanta annabi ka faɗa magana ta kaskanci ga janibin annabi sallallahu alaihi wasallama hukuncin kisa ne li sha'anihi ga sha'anin manzo Allah awul gaddi minhu ko kuma ga abin da annabi ke faɗa ka damƙe idanu ga yadda annabi take yake ka damƙe idanunka ka faɗa mummunan magana ga janabi sai na rasulullah sallallahu alaihi ga abin da yake na hukuncin ga sai na rasu yanzu misali kamar wannan wanda wannan wanda ya zagi annabin nan ya ci mutuncin annabi kana musulmi ka kau da kai ka bai da hankali a hukunta shi to kai ma kinka a kashe ka awul aibu lahu ko kuma ka jinginta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aibu sai ce fa huwa sabul lahu aibu ka jinginta wa manzon Allah aibu shi ma zagi ne ga manzon Allah wal hukumu fihi hukumu sabi hukunci ga wanda ya jingina wa manzon Allah aibu hukunci ne na zagi kaman wannan jakin wabiya wanda ake ce babba hotoro da shi da wani almajirin shi wanda suka fito suka faɗa mummunan manzan suka maimaita magana mummuna fiye da ma yadda Dr. Jaki ya faɗa eh suka faɗa mummunan magana ga janibin annabi kamar da jaki eh, eh, Dr. Jaki Idris ya faɗa to sai ya ce hukumu sabi to kaman hukuncin zagi ne yi kutalu to duk wanda ya ɗaya daga cikin abubuwan nan wallahi kashe shi ake yi kashe shi ake yi to abinda za mu kira daga ƙarshe ya ku al'umma ku daina ɗaukan doka a hannunku mu tijjanawa ba ba ɗaukan doka a hannu na gaya mu gashi yadda aka samu wani ya ɓatunci ga sai na rasulullahi professor ibrahim makari da shi da hafiz abdullah kama wasu ka suka kai ma hukuma masu kisan ma ba kowa bane wahabiyawa ne domin su suka koyar su suka koyar sannan kuma sun dawo sun koyar da jahilai sun koyar da mutane irin wannan ɗaukan doka a hannun sun dawo kuma suna har ma saboda tsabagen ƙarya suna yi masa danganta abin da tijjanawa to gashi kun karyata kanku da kanku an samu wani manafiki wai wani wani wani manafiki yana nan wani manafikin ɗan YouTube yana nan wani manafikin ɗan YouTube na ga yayi rubutu ana kiran shi Abu Aisha wani manafikin addini wai wannan abin da tijjanawa suka yi na kashe mana ɗan uwanmu salabe zai jawo yaƙi ba za kada Allah ya sa ku da ku fito man adali waliyan azan tubi bil harbi duk wanda ya ce zai yaki da mu sufaye wallahi da Allah zai yi kuma zai ga yadda Allah zai yi da shi wahabiyawan banza makiya manzo Allah ba abin da kuka ma addini wallahi sai ci baya daular musulunci kakab da aka gina ta Afirka wallahi sufaye suka gina a faɗa min kwara ɗaya wanda wahabiya suka gina wallahi babu daular musulunci kakab Sheikh bin Fori ya kafa daula Sheikh Umar al almajirin Shehu Tijjani ne ya kafa daula ka faɗa min daula ɗaya da wahabiyanci ta kafa a duniya sai shegen son kuɗi dolan cin naira zan zo kuma zan yi karatu yanzu ina gama wani zan yi karatu akan balalau da kabiru gombe kakku ba macuta azzalumai kakku ba su fatan ku fatan sallah na layya da kuke bukata gobe to kar ku ba su ya zan yi karatu akai ya zan yi karatu kar ku ba su fatan ku kar ku ba da fatan fatan nan in kun ba da fata ma wancan karan ma da suka aita da suka ansa fatan hotel suka je suka gina hotel malamai da gina hotel ai ba wanda zai gina hotel sai dan iska malamai da gina hotel hotel me ake yi a hotel hotel suka je suka gina da fata fatu a Abuja da kudin fata da kuka ba su hotel Kabiru Gombe da Balalo kar ba su fatan ku wallahi kansu kawai za su gina kar ku sake ku ba su fatu zan zo zan yi karatu akai cikin daren nan za mu saki kuma ku yada, ku yi yarin. kada ku sanye ku ba su fatu wallahi ba abin da ke gaban sa Allah bai gaban Kabiru Gombe manzo Allah bai gaban Kabiru Gombe wallahi duniya ce a gaban su daga duniya ne ne sai neman duniya Kabiru Gombe ba mutumin Allah bane kiyaru ibadullahi man izaru uzukirallah zababbin bayin Allah in ka gansu wallahi tuna Allah ake to shi Kabiru Gombe in ka gani sai ka tuna shedan haka balalau in ka gani sai ka tuna shedan wallahi tallahi na rantse da Allah wa biya tunda ni mai baro da na waro social media kun shiga uku na sa ku a gaba kenan Kabiru Gombe shekarun baya ka hau kan iyayenmu da kakanninmu ka shiga uku. Balalau shekarun baya ku hau kan iyayenmu da kakanninmu wallahi kun shiga uku mu da ku ba sulhu. Mun ta tona muku asiri kenan jahilan banza malaman arziki za ku je ku gina hotel a Abuja? Ku ansa kuɗin mutane ku je ku gina hotel? Ku je ku gina wurin shagalgalewa hotel ba? Idan na muku ƙarya da kuɗin fata ba ku gina hotel ba ku kai ni kotu balalau. in na muku ƙarya da kuɗin fatan da kuka ansa ba hotel kuka fara ginawa a Abuja muku ku kai hotel ka taɓa ganin hotel da za a ce ba a zinace zinace a ciki balalau ku je ku gina wurin zinace zinace balalau ku je ku gina wurin fasadi ku ansa kuɗin mutane ya ku mutane ku ba ku da hankali ne za ku ba da kuɗin ku a je gina hotel wallahi kar ku bayar saboda ka yan uwa masoya annabi ku shi yarin ku gaya ma duk wannan baran da suka suka suna baran fata wallahi tallahi daga ba kabiru gombe fatarka ka ba balalo fatarka wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa gara wannan fatar taga ka je ka yadda ita a rafi daga ba su domin kuɗin ba aikin alheri za a yi da shi ba saboda kar ku sake ku ba shi ma zan zo in sanya muku kuji munafukan addini masu ci da addini alakalu biddini ga wannan littafi kuma sunan shi asarimul masulul ala shatimul rasul na ibnu taymiya gashi menene hukuncin wanda ya zagi annabi dan da ku kuna zagin annabin shi ma zagin annabin yake amma saboda ba shi da kunya saboda bai da kunya wai shi ya rubuta wannan littafin wannan littafin a prison ma ya rubuta shi saboda a cikin dalilan da ya sa ibnu taymiya ya shiga prison akwai yana da wani mai gida ɗan siyasa ne ɗan siyasan nan ba musulmi ba ne ya zagi annabi sai aka nemi fatawa a wurin ibn taimiyya cewa me hukuncin shi wannan mai gidan saboda abin duniya ibn taimiyya sai ya ƙi mai hukunci mai kyau sai ya ƙi mai hukunci yadda addinin musulunci ya tsara saboda abin duniya saboda abin duniya to yana daga cikin dalilan da ya sa ma aka kai shi prison aka ce ƙwaƙwalwar shi ta taɓu da ya je prison kuma saboda borin kunya shine wannan littafin mul maslul ala shatimur rasul zaharan takobi a bisa wanda ya zagi annabi bacin an zagi annabin ka ba kai shi prison bai rubuta ba sai da aka tabbatar da mahaukaci ne ibnu taymiya tukunna a prison ya rubuta wannan a prison ya rubuta wannan littafin to ga abin da ya faɗa wa fi kun ukura, akwai hanya ta daban in ka duba shafi za ka je da cewa wahiya anna sabban nabiya lalle wanda ya zagi annabi bi nafsihi da kansa mujibul lil qatli wajibi ne a kashe shi wajibi ne a menene a kashe shi to wannan kisan da ta'addancin da ake yi wurin kisan wallahi wahabiya su suka koyar saboda haka a ƙarshe yan uwa ina kira a gare ku lalle wanda ya kai ya taba annabi kashe shi ake amma akwai waɗanda za a fara kashewa yanzu suna nan sun cancanci kisa na farko akwai na farko akwai jala jalungu jala jalungu ya zage manzon Allah ya zage iyayen annabi duk wanda ya zage iyayenka kai ya zaga ya kamata a kamo jala jalungu a kashe shi na biyu akwai haifan haifan ya ce annabi ba shi da albarka wannan zagin annabi ya kamata a kamo haifan a kashe shi ya kamata a kashe shi na biyu akwai ibn taimiyya akwai ibnu wanda ya mutu ba mata ta zuru ta zuru duk wannan littafin da ibn ya rubuta fa bai ta shirarukun uzzabukum annabi ya ce matsiyatan ku gaurayen ku kaga ibnu taimiya matsiyaci ne a lahira inji manzo Allah in ka neman matsiyacin lahira ka samu ibnu taimiya domin annabi ya ce shirarukun uzzabukum matsiyatan ku goraye daga cikin ku wa arazil mautakum uzzabukum makaskantattun matattun ku gauraye wanda ya mutu bai aure ba kaga ibnu taimiya lallai ilalla ba karamin matsiyaci irin shi ba ba karamin makaskancin bawa irin shi in inji manzon Allah domin ya mutu duk shekarun nan bai aure ba bai aure ba ibn taymiya kuma annabi ya ce annikahu sunnati aure sunnata ce faman ragiba an sunnati duk wanda ya kyamaci sunnata fa laysa minni ba ni ba shi ibn taymiya ba shi ba annabi kuma kyaman sunnan annabin ne sa ya ƙi yin aure inda ba kyamar suna noma ba bane ya ta dan baka hadisai hadisai hadisai wancan sunnoni ya ki dan baka suna annabi ibnu taymiya bayan shi yankakke ne bayan shi abtar ne abtar mu shehu tijjani har yanzu in ka je har yanzu in ka je in ka je Jazair akwai gidan Shehu Tijjani da Aisha da jikoke shi amma tunda Ibn taimiyya ba ba alkhairi bane bayan shi ya zama abtar. to ga wani dan uwa ya ce akwai Abbas Jega to shi ma Abbas Jega duk da ban san abin da ya ba tunda naga dan uwa ya rubuta shi ma ya kamata a kamo shi a kashe shi ya kamata a kamo shi shi ma a kashe shi eh sannan akwai ainihin Ahmad Gumu na Kaduna cancanta cancantan kisa ma ya kamata shi ma a kamo shi a kashe shi domin ya faɗa wa manzan Allah maganganu wanda ya tuntun ya kamata a ce ya daɗe a lahira ya kamata a ce ya daɗe a lahira bayan shi akwai tsohon banza lukuwa dattijan banza lukuwa wanda ya kalla manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya je ziyarci manzan Allah yayi aikin banza luguwa kai ne kai aikin banza wallahi kai kai aikin banza ziyaran annabi ma gashi nan alƙari iyar ya fitar da babi guda akan ziyaran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda kiyayyen annabinku saboda kiyayyen annabinku saboda haka ya ku yan uwa muna kira mu na ba ba mu daukan doka a hannu duk wanda ya ci mutuncin Allah sallallahu ku kama shi ku kai ma hukuma idan hukuma ta sake shi bata mai hukunci ba to yana fitowa sai ku kashe shi shine magana saboda ku riga kun sauke ku. idan ya ci mutuncin annabi ya zagi annabi kuka danka mu hukuma hukuma ta kin abin da ya dace to yana fitowa ku same shi ku lallabo ku samu ku bige shi ku bige shi an zauna lafiya to saboda haka lallai yan uwa ku daina ɗaukan doka a hannu kamar yadda na ji wasu suna faɗa saboda an taɓa ɗan uwansu yanzu ana ɗaukan doka a hannu shi shikenan sai wani in kana da baka da ainihin baka bakwa shiri tsakaninku zai iya sawa a ce ka zagi annabi a zo a kashe ka kaza kaza manafukan banza saboda saboda dan uwanku ne ya batancin kai wannan da kama annabi batanci Allah ya kara maka nauyin kasa Allah kara nauyin kasa wallahi wa biya mu da ku ba sulhu mu je zubawa ku da ku ba sulhu wannan mu da ku wallahi ba sulhu saboda haka yan uwa zan dakata a nan amma yanzu nan kuma zan dawo eh wannan shafin saboda wannan bidiyon da nake so in muku playin baya cikin bai cikin wannan wani takwas da ni zan sauka yanzu nan zan dawo in duro kan suka biyar gombe ku yada kar a sake a basu fatu hotel suke ginawa mun san hotel ko wallahi ba hotel za wannan hotel ne wallahi al'azim a ce wai hotel ba taɓa yanzu na cikin shi ba ƙarya ne babu shi duk doka da ka'ida da ra'a sa ka ra'ayi in dai hotel ne to wani zai zo ya ce ma shi ce alhali ko ba matar shi ce kuma umirna anna kuma bin zarahi bin zawahiri ta yatawalla sarair sai dai kuma a ce hotel din kwata kwata mata ba za su je ba a to ko maka da madina in gaje hotel din maka da madina mata na zuwa sai dai wani lokaci akan raba tsakanin ɗakunan mata da ɗakunan maza saboda haka yan uwa yanzu nan zan dawo zan sa muku wannan bidiyon ku gani insha Allahu rabbi daga nan kuma sai mu yaɗa sakon kar ku sake kuma kabiru gombe da balalo fatan ku wallahi tallahi ɗakin fasadi za su je su gina kar ku ba su 人无不可，天下之皆小。二千日。